Paris,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 wanda ke dauke da azumin ma za ka wasu halaye wanda bai dace ga musulmi ba balle mai azumi ma na daga ciki kaga mutum yana dauke da azumi amma yana karya ko kuma ya zama shaida ga abin da bai san shi ba bai san kan shi bai san yadda yake faruwa ba amma ya zo musamman a cikin hanyoyi na watsa labarai kamar a wazaf ka ji mutum yana ba da wani labari kuma abin in an bincika ba gaskiya ba ne ma to shi mai azumi duk abin da ke da alaka da karya duk da abin da babu yaƙini babu tabbas a kai ya kamata ya nisance shi shi yasa a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda azumin shi bai hana shi karya da kuma yayi shaida akan karya ba to babu laifi Allah baya da bukata azumin shi in ya ga dama ya ci ko ya sha Allah bai damu da azumin shi ba kenan wannan abu ne mai hadari sosai sannan kuma akwai inda ake cewa mafi yawan daga cikin mutane akwai masu azumi da yawa wanda ba su da komai daga cikin azumin shi sai kishirwa da yunwa kawai allah ya kare mu kenan bai kamata ba kai musulmi ka ɗauki azumi na wata guda amma kuma baka nisanci abubuwa wanda wajibi ne ka nisance su ba tunda azumi ma da amma na azumi ba shi ba ne mutu ya kama kan shi daga ci da sha kawai halshe hannu dukkan dukansu ya kamata a ce su ma suna cikin azumin a kama su yadda ya kamata ba wai mutum ya saki harshen shi duk abin da yake so ya gai wasu wurare ma bai kamata musulmi a same ka ba a cikin azumi sannan kuma wasu irin tabi'un da ake gani kaga mutane wani lokaci ko sutura mai kyau wanda musulunci ya wajabta kaga mutum musamman 'yan mata ko kuma mata gaba daya suna tahiya babu wannan sutura cikakka da samaruka su ma wani lokaci ka kaga mutum da guntun wando wanda bai kai ga gwiwa ba duk dai wannan sabon Allah ne cikin azumi ne ba cikin azumi ba ne akwai sutura wanda musulunci ya wajabta akan mutane wanda dole sai mun kula da wannan sutura shine zai sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma ya shirye mu sannan kuma san cewa muna cikin azumi wata mai albarka wata mai alfarma mai falala to ya kamata mu nemi abin da za mu nemi yarda Allah da shiya ba abin da za mu fusata Allah ba da shi saboda zunubi ma a cikin watan ramadan girman shi ya fi wajen ramadan akwai wasu mutane kuma wanda to lalle shari'a ta ba su dama su ci su sha saboda wasu lalulori wanda suke ɗauke da su to sai kaga wani lokaci su ma ba su damu da wata ramadan in ba ba su san alfarmar watan ramadan ba dan wai ba su da azumi kawai kaga suna wasu halaye ko suna ce ga hili ko suna wane ne wane ne wannan duk inda hali a gyara saboda ba lalle ba ne a musulunci ya zo da nasoshi wanda suka hana wanda bai da wanda baya da azumi ya ci a hili ko kuma inda mutane za su iya gani to amma kuma ya watsa abun har ma yana tallan abun yana nuna mutane gaba daya shi wannan ba daidai ba ne wannan zai sama wani ya ci nama shi ya yi magana kan shi ya samu zunubi kaga ko shi ya jawo wannan bai kamata ba abin da wajibi shi ne shi musulmi an san shi da ladabi to wayannan laduba mu kula da su a diyan da a inda ya kamata wannan shine abin da muke so mu ga ga 'yan uwanmu musulmi a safiyar yau ne ma'aikatan gunduma ta biyar suka fara zama zaman da zai kai kimanin kwana hudu domin tattaunawa bisa matsalolin da suka shafi wannan gundumar inda wannan zaman nasu ya kumshi abubuwa biyar masaurari karin haske kamar haka a yau ne ma'aikatan gunduma ta biyar suka fara gudanar da zama zaman da zai kai kimanin kwana hudu domin su tattauna bisa matsalolin da ya shafi wannan gundumar inda wannan zaman nasu ya kumshi ko kuma ce ya saru abubuwa biyar mu kalli karin haske kamar haka a ranar subdu ne aka gudanar da karatun alkur'ani mai girma a garin hamdullahi wanda wannan shine karo na 52 da ake gudanar da wannan karatun na alkur'ani kalli karin haske kamar haka a yau ne 'yan majalisar dokoki a safiyar yau ne 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar kishin ƙasa suka bayyana goyon bayansu ga majalisar ga 'yan majalisar npr jamhuriya mu kalli ƙarin haske kamar haka eh, da ya samu kai wannan su ne na ba da amsa ga kiran da shugaban ƙasa yake ma 'yan ƙasa da a zo a gamu a yi tahiya guda mu zama matsitsiya madar eh, minki guda eh, kun san muna cikin wani yanayi na rashin tsaro da kuma taɓarɓarewa kamar yanayi na gurɓacewa na cin hanci da rashawa cikin eh, ma'aikatan gwamnati da ma sauran ma'aikatu wannan abin ne duka dalilai suka sa muka yi nazari muka gani ya kamata mu kawo gudunmuwa ga goyon baya ga shugaban ƙasa saboda niyya da ke gare shi ta yaƙi da wannan rashin tsaro kusan tsaro babu shi babu zaman lahiya shine ake tsaro shine eh, babu kwanciyar hankali in babu tsaro babu makaranta in babu tsaro ba a zuwa kasuwa to wannan abin muka gani in dai kasance ce muke so kuma muna son eh, a cimma wannan kokowa da ake a ga an kai karshen ta to dole sai mun mai da siyasa gehe sai mun mai da rabuwar kanun mu gehe mu zamna mu yaƙi wannan abin in ya so lokacin siyasa in ya zo duk matakin da muke so sai mu ɗauka kuma sai mu ɗauka. sanarwa matsayinmu na 'yan majalisa na mpn kishin kasa muka ce daga yau za mu gamu da sauran jam'iyyoyi da 'yan majalisa da ke kama ma shugaban kasa wajen eh, eh, mulki mun koma tare da su saboda kama abin da na gaya muku yanzu na magana kokowa da makasa gaba da muna da kyakkyawan niyya kuma mun san da ita kyakkyawan niyya ita ke sa a cimma guri abin da ke akwai kasa eh, eh, kamar yadda na sha gai ko ina shugaban wannan jam'iyya eh, shugaba ne wanda mutane sun san shi da ɗauka matakai in abin gaske shi bai ɓoye ta muna tunanin in ya ba da gudunmuwa wajen ba da wannan shawara ta gayin gaskiya ga ko kuma ba da shawarwaru na kirki ga magabata da ke sama kololuwa wannan abin in allah yarda zai sa mu cimma nasara na biyu kuma kamar yadda na gaya ma haɗin kai yau in mun zo muna kokowa gobe ma da yawa saura su zo mu gamu yanzu a mai da duka wani magana ta siyasa gehe muna sa ran in ƙasa ta zama ta ɗinke babu rikici ko guda in allah ya za mu cimma nasara yaƙi da rashin tsaro da kuma eh, cin hanci da rashawa da suka yi mu cikin ma'aikata a nasu bangare su ma 'yan jamhuriya sun yi maraba da wannan goyon bayan inda ɗaya daga cikin su yake muna ƙarin haske kamar haka yau dai mu a gare mu babbar rana ce kuma ranar farin ciki ce tunda allah sa abokaninmu 'yan mpn kishin ƙasa sun yi dogon tunani cewar shugaban ƙasa da kodoshe iya kira ga 'yan nijar gabaki ɗaya su zo a haɗa kai abubuwan suka damu ƙasa kamar yaƙi da 'yan ta'adda da ƙarancin abinci a gamu a san hanyar za a bi a hudu ƙasa daga cikin ta akaniki don saboda haka 'yan majalisu na kishin ƙasa alƙashin jam'iyyarsu sun amince da wani kira na shugaban ƙasa shine suka ce a nan cikin majalisar dokoki wani gungu ya dace su shiga a gamu a yi wannan aiki na gina ƙasa sai suka ba da shawarar cewar gungun jamhuriya da abokan ƙawancenta na farko basira da anema ba ni zumbu don suka zo suka kawo goyon bayan su a yanzu a majalisar dokoki mu ne gungu na biyu don saboda haka alhamdulahi muna kira da 'yan ƙasa insha allahu za mu tsaya tsayin daka mu gama hannu da hannu don a samu a gina ƙasa ai na gawa al'umman ƙasa baki ɗaya da cewar a wannan shekara guda da muka yi aiki a majalisar dokoki nauyin da muka ɗauka alƙawarin da muka ɗauka to mu mun cika shi kuma 'yan majalisa su ne shida kuma da yardar ubangiji wa'annan mawar suka zo za mu gamu kamar yadda shekara ta huce muka za muka yi aikin da ya kamata to insha Allah za mu ci gaba da yin aikin gina ƙasa da yardar ubangiji don fatan da muke bayan 'yan kishin ƙasa ma guntun jama'a ma wanda suke gefe to muna kiran su kowa ya zo a yi aikin ƙasa tunda shi dai shugaban ƙasa tunanin shi ko a ƙasa a gina ƙasa a za a yi wannan ƙasa da samu an samu ci gaba don ku saboda haka muna kira da 'yan ƙasa gaba ɗaya a zo a gamo a gina ƙasa 'yan majalisar dokoki sun gudanar da zaɓe a safiyar yau zaɓen mataimakan shugaban majalisar mu kalli ƙarin haske dangance da wannan zaɓen kuma an wannan tsarin vote an yi shi lahiya an ƙare lahiya ba tare da wata hayaniya ba a matsayin na mace kuma na ji daɗi da na gani an sake maido mata 'yan uwan eh, kamar yadda ta ta bada ta mata sai mata Allah saka da alheri kuma Allah sa wannan aiki da ke gabanmu mu samu aiwatar da shi wanda muke shira gare su dai su san da kamar da yadda muka ce babu wani aiki da namiji da zai yi da mace da ba ta iya shi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 Bismillah.